a program ɗin da su barista audu bulama suke bulama bakarti da shi da nasiru Zangu, da waye maɗin jafar jafar da kuma eh, wani dakta da suka gayyato dan shinkafi banda wancan satin da akwai wani wamban shinkafi ya fito ya faɗi yadda yanzu yankin shinkafa take ina ganin kamar jiya suka yi program ɗinku je suka yi program ɗin maganar da mafashin baki sun gayyato wanda yake ɗan yankin ne kuma yana ciki maganar da muka daɗe muna ta faɗa wa mutane suna ganin ko kaman wasa ne cewa wannan rigingimu da kaga an fara su suna da mabda'i na farawa akwai lokacin da aka fara su sana akwai abin da ya farar da su lokacin da muka zo muka fara maganganun nan wata shida da ya wuce mutanenmu wasu ma wanda suke zauna a gabanmu an da ka buɗe za ka fara wani sai ya zage ka ya maka maganganun banza ya yi waye waye wani ma ya jingina ka ga ta'addancin to yanzu a binciken da aka yi fa idan ba yankin shinkafa ba inda turji yake babu fa inda yake zaune lafiya ba kuma ba wai gwamnati ba ce ta neman musu zaman wa a'a su ne mutanen yankin bala'i ya bala'i aka ji aka samu turji aka ce to mai girma turji ware haka ya faɗa ɗin daktan da aka fi da shi ya ce inda zai ga turji yanzu ba yadda zai haka zai ce mai yallaɓai ya ce mai girma turji kai ɗan yankin nan ne mun san ka kasanmu to a ya kamata a yi sulhu ya ce shi ma ranar da yake jira Allah ya kawo kenan a cikin bayanan da ya yi ya faɗi cewa asalan mutanenmu hausawa 'yan sa kai su suka fara ɗaukar makami suke kan mai uwa da wabi a kan fulani sai da ta kai a bayanan da shi turji'i ya ce an samu wajen da yanka mutane ake a shinkafi kun ba mai magana da ya koro zance sai da barista audu bala mai ake ce mai wannan maganar da kake faɗa ko fim ne aka shirya to za a ce wannan wani mahaukaci ne ya tsarawa to ballantana fa abinda shi wancan dakta yake ba wai afin bane ba abin ya faru da gaske irin yadda kai aka kan mai uwa da wabi akan fulani da yadda yake faɗa cewa a gaban shi ya ga ababen da aka yi ma wasu fulanin da wannan abin da aka yi shine abin fayere aktin ya je ya dawo su ma suka ɗauki makami suka halatta jinin kowa da kowa to yanzu ga damuna ta yi ana so za a koma ina gona yanki da yawa mutanen gari sun tare sun ce ba fulata ne ba zai shigo gari ba don ya fada daga cikin kwandishin ɗin da aka yi na sulhu shine a bar fulani su shigo su yi harkokinsu su yi abin da suke so ya ce ma'anar abin da suke so duk wata hurɗa da suke ta siye da siyarwa a cikin gari kada kowa ya sakewa taɓa su kenan ashe wannan zalunci shi ya haifar da wannan wa matsalar daga nan su kuma a ciki yake ba da labarin cewa akwai yankin da aka yi alkawari da su cewa daga cikin sharaɗin duk wanda yake baƙo ne in za a shigo da shi ya kamata su san cewa baƙo zai shigo ɗan sarkin garin ya je ya ɗauko wani baƙo ya shigo da shi shi turji bai sani ba kawai yana zuwa suka yi kicibis da shi wannan fa wai abokin shi ne likita ne sun yi wayewa Yace ce to ai ba haka muka sharaɗi da ku ba ya wancan bakon yana kallo Yace kai matsa gefe ba ta shafe ka kawai nan take dauko bindiga ya aika shi lahira shi kuma bako ya baza da gudu ya je ya kai labari Yace ce to ya zami ba yadda zami dole mu yafe musu su yafe mana Yace ce in ma ba ku yafe ba Yace gida ne kuna ku bakwai an kashe mutum biyu saura mutum nawa in ba ku zo an zauna an yi sulhu ba matsalar nan a tsayar da ita to ragowar biyar inda da suka kare su ma mai zai faru zuwa za a tsayar a karar da abu saboda haka mutane ku fahimci wannan matsalar 'yan sakan nan da ake ɗauka ko da akwai nagari a cikinsu to mutanen banza sun riga sun yi dominating ɗin harkar nan sai ya zamanto abin da ake kawo na ɓanna a ciki ya fi mai ya fi gyara amma tabbas ko kana so ku ba ka so ko ka yadda ko kakka yadda ko ka aminta ko ka aminta abinda maka yi ta faɗa kenan kuma yau da gobe gashi tana gasgata mu ba ƙare ta mu take ba ta wannan matsalar abin da ya ta wallahi zalunci ne haifar da shi kuma wanda duk aka zalunta sai ka zo ka zauna da shi ka bashi wa ka bashi hakuri idan an bashi hakuri sannan daga baya sai a zo a yi me a yi wacce za a yi duka wanda ya je ya saurari filin zai ji ababen da suka tattauna ƙarƙashin waɗannan matsalolin na tsaro kuma ya faɗi cewa in dan maganan yaƙi da su abu ne wanda yake yana da wahala ɓangaren gwamnatoci akwai matsala ɓangaren kaza akwai matsala kun ga ba gwamnati ba ce ba ta samun musu da solution fa su ne a karan kankin kansu mutanen yankin suka samun ma da kansu wa solution mafita to yanzu binciken da aka yi fa a damuna bara da ta wuce a yankin shinkafa a yankin ba inda aka samu ake yanzu ba ba inda ba ake da zaman lafiya an ba yankin ba fa. nan kaɗai ne fa yake zauna lafiya ba da wannan zai nuna maka ku fahimci wala wanda duk suke tunzala ku suna zauna a cikin gari suna cewa a yi sai an yaki. ba su san bala'in da ke faruwa ba a ƙauyuka ne eh? yanzu na faɗa na ce akwai wata mata a nan ɗan gane ƙauye ne a katsina nan ne inda garin mahaifiyar mahaifin matana yake akwai tsohuwar da ta zo ta zauna gidana sati biyu sanda take can kullum ana yawon asibiti da ita jini ya hau ashe bala'in tashin hankali ne yasa jini yake hawa wallahi tana zuwa gidana jinin ya daina hawa ba tare da zuwa asibiti to malam kullum da daddare za ka ji karan bindiga rayuwa ta koma yadda ka san alkiyama kuna kwana a gida ɗaya kuna tare da mutane in magariba ta yi sai dai a wawwatse a tafi kwana ni ba zan faɗa ma ina zan kwana ba kai ma ba za ka faɗa min ina za ka kwana ba saboda ban yadda da kai ba muna gida ɗaya ka in faɗa ma ta yiwu kai ma in foma ne ka je ka ce ai wani ya kwana guri kaza sai fa a ba zama fa wannan ya yi can wannan ya yi can wannan ya can wannan ya kwana a can sai fa da ba za a sake dawo a haɗa gida ba asibiti ake faɗa min a garin duk irin bala'in rashin lafiyar da yake damun in aka ɗauke ka daga safe in yamma ta yi ko ƙarin jini ake ma ko ƙarin ruwa ko mai ake dole a je a cire ka a asibitin a kai ka wani guri ka kwana da safe a dawo a ɗora daga inda aka ɗa don Allah wannan bala'in saboda wani ba shi yake cikin wannan bala'in ba to yanzu garin hankali a hankali mutane suna nan suna watsewa ni kaina na faɗa na ce akwai wanda aka kama yana da alaƙa da mu kusan watan shi biyu a hannunsu kafin azumi da bayan azumi sai kwanan nan aka sako shi so masifa ce Allah ya jarraba mutane da ita ta hanyar wani zalunci da wasu suka assasa yaya za a yi ai maganin matsalan nan shin yaƙi ne zai kawo ta eh, yanzu kwanan nan na san kun ga wani bidiyo da aka kashe ma wasu wasu sojoji yan uwa a wannan rigiman ga kabari sun haka wajen da su rufe yan uwansu ga su suna zaune suna kuka Eh? nawa ne yanzu ake ba sojojin nan da suke shiga da nan albashi albashin nan fa ko buhun shinkafa bai siya ba kuma kuna cewa a haka sai an yi me sai an yaki da albashin da ko buhun shinkafa ai abin da professor Usman ya faɗa kenan yace a haka ƙarya ne ba a shirya magance me ba magance matsala a ƙasar da za ka ɗauki jami'in tsaro ka bashi bindiga ka bashi albashin da a wata ko buhun shinkafa ba zai sai mai ba su jami'an tsaron ai sun sani yasa na faɗa nake cewa kuɗin da ake ba su akan hanya kawai inda matsalar take a wasu guraren su mayar da shi dole duk wanda ya zo su yayi sai ya ba su amma wallahi in mutane za su ba su bisa ga daɗin rai ba tambaye su suka yi ba ni ba tambaya ta suke ba kuma duk wanda suke tafiya tare da ni sani kuɗi nake sawa a mota in zan yi tafiya duk inda aka je ba su tambaya ba zan ci a sauke gilashi a basu to uniform ya ɗaura na ga mutum a tsaye Hmm? shi yasa za ga wani in kame kuskure sai ya ƙara bala'in a ka ga wani alawan ɗin da aka turo shi aiki wani ya riƙe ga albashin wata ya ƙare ba tabbas zai samu to ba dole koya ya kame ganganci ba ya ƙare bala'in a ka kuma ga wuta a hannun shi eh haka ba ka gani tun da shi kansa yana in ya ɗauki rana zafi yake ƙarawa wala malam jami'an tsaro suna kokari sai dai in baka sani bane shikenan ni wala ba su suke tambaya ta ba ni nake ba su kuma ba wanda ke sani cewa dole sai na bayar dole amma muna kallon abinda ake bayarwa da yanayin yadda abubuwa suke da kaga wasu ka san cewa suna buƙatar ka taimake su kuma jami'an me jami'an tsaro ne Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa an ta asafir katu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu